ikon Allah kai iya mai koko kenan kai ai mun dade ba mu gaisa ba wallahi an dade Allahu akbar ina wuni lafiya kalau lafiya kalau ina gajiya ina gajiya ba gajiya ya wajen naku lafiya kalau muke wallahi alhamdulillah kalau muke kai na ji dadi wallahi to dan waje na na da Allah eh shi ya ga yarinyar wajen ka akwai shi na san shi wani to ya gani yake so ikon Allah na ce to ka bari ni zan je da kaina idan na je da kaina komai zai yi Allah bai girma to shi ne idan ta ina so na ce to bari in zo in kawo kan. amma na ji daɗi na gode iya mai koko na'am duk shiyan nan gabaki ɗayanta da na zo Allah ya ban wurin nan tun yana da ni duk aikin da zan yi a shekara haɗuwa ake yi min aikin gayya ba kofi ba ni da fauni dan uwa a sararin duniyar nan sai muta sai ku da na samu ana haka kazalika mu ma ɗan uwanka ne kai ma ɗan mu ne to kin ga da wanda baka sani ba gara wanda ka sani na dala ai ɗana ne hakika kuma na ji daɗin maganar nan irin yadda ya kamata to ni ma na gode abin da ni zan faɗa yanzu to wannan magana na ji to shikenan kuma na yi munna to kuma na gode ne Allah sa yin Allah ne amin amin na amince kwarai da gasken gaske to godiya na yarinyan nan tun da uwata ta tara su Allahu akbar ni ban sake yin aure ba mm. tun tana karama na rike ta sarki ban ba wani ba haka ne Allah cikin ikonsa da yardarsa girman dan mutum ba wahala to yanzu kin ga ta girma ta zama mutum to tana kusa da inda zan rika jin motsinta ma ai rahama ce haka ne kai na ji daɗi na gode wata mutuniyar arziki mun yi zaman arziki da baiwa Allah Allah ya ƙara su wata mun yi zaman arziki da baiwa Allah na ashe za mu sake haɗuwa tun daga shi za mu auri iri to na gode godiya nake godiya nake na gode ba komai na gode ya mai koko nake da godiya to zan koma to ba laifi mun gode Allah ƙara arziki Allah ƙara arziki ka haifa ma a ce ana so arziki ne na haka ne ana duba hankalin mutum da biyayyar mutum na gode da kuma yarinyar mun ganta ne tsatsiya ce na gode shi yasa nan koma to ba laifi na gode na gode na gode na gode na gode Allah ya saka da alheri Allah ya saka da alheri na gode nan koma eh, sai ka ji mu bari ma in duba ina zuwa akwai ɗan goro a nan cikin gida in ka koma kishi to amma da wani goro ba komai ba komai wallahi ba komai ba komai